tsafta saboda shi ma yana daga cikin sunna tsafta mace ta ringa gyara jikinta ne zai sa mazajenmu su ringa kallon mu muna musu kyau ba za su kalli wasu a waje ba amma kina zaune a gida ki yi wanka ba Ba ki gyara kai ba Ba yi komai ba kina zaune ta ya za a miji ki fita waje bare ga wata ya ce yana so ba a kika kika ne sai ku ce ba kwa so a muku kishiya Ku ba kwa so a muku kishiya ku ringa gyara jikinku ringa yin komai kamin ya zo kin yi wanka kin gyara gida kin dafa abinci ya zo ya samu to kin ga haka dole duk inda ji sai ya tuna da ke amma ba kya komai sai dai ki zauna ki bar ki jiki ba riga ba dan kwali kuma yana dawowa ya zo ya tattake haka ta ya zai ji ba zai kara miki wata ba mu ringa yi makan mu fada mata mu ringa yi makan mu fada dole a ringa kwace muku mazaje a waje ku ce yan mata da mishi ba asiri bane tsafta ne iya tsafta tana gyara jikinta isa ya ganta yana so ke kuma fa baki gyarawa ta ya za a yi baraki da jin haushi ba mu ringa kiyaye mata dole ki ringa tsafta kina gyara jikinki saboda ai yana baki kudin cefanin a kudin cefanin nan kina iya cire wani abu za ki iya siyan wani abu in ma baki da kudi za ki iya siyan wani abu sai yana baki kina iya ki siyan wani abu ki zo dan gyara jikinki wanda ya ganki shi ma zai yi sha'awanki ba zai kalla wata a waje ba kin ga yanzu gashi mun yi yawa a gari ga zaurawa ga yan mata dole ki kokari ki kwata mijinki sabida yan mata ki ji tsoro dole ki ringa neman mai kina shafawa dan turaruka akwai irin turaruka su mufaddar dole mu ringa gyara jikinmu muna shafa mai da turaruka saboda shi ne yasa yake ganin wasu 'yan mata a waje